Assalamu alaikum jama'a. A bidiyon da na zo da shi yau zan nuna muku yadda ake cire wata mark wato tambari a jikin Kind Master. So mutanen mu da yawa suna editing ba sa so wannan wata mark din da Kind Master ya fito. To wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake cire wannan wata mark din cikin sauki. Kafin na shiga cikin bidiyo na kai sai ina so ku subscribe channel ɗina sannan ku taɓa alamar kara domin kada bidiyon zafafa irin waɗannan su ce to bari in shiga cikin kayan master ɗina ku ga yadda za ka yi allowing permission duka duka yi skipping wannan bari mu shiga start za mu yi loading sabon project ya ka taɓa plus ɗin nan so ka zaɓi ratio na project ɗinka za mu gwada sa bidiyo so daga sama za ku ga tambarin kayan master din nan daga sama idan kai kokari za ka goge shi zai ce maka ga bayanan da zai baka ma'ana sai ka biya kuɗi to wannan shine ainihin watermark din da ba masu ya fito a cikin bidiyon saboda duk wanda ya ga wannan watermark din ya san cewa kai ba professional bane wajen editing to ya za a cire wannan watermark din abin da muke yi shine akwai application da muke amfani da shi already mark din an cire sa ina fata kun gane na sa application a description na bidiyo na kai tsaye ku je ku taba application din ku yi downloading din shi na sa link din da zai kai ku inda za ku yi downloading din application a description din bidiyo idan power director ne cirewa aiki akwai bidiyo gashi nan daga sama card ku je ku kalla bidiyon da zaka cire na power director to amma shi wannan kind master already shi wannan na kind master a cire yake zan je na install din shi kun ga wannan shine application na kind master amma kafin ka installing ka goge wancan ɗaya kun ga na goge wannan to sai ka je ka installing din wancan mod din so in ya gama installing sai ka shiga za ka yi alarm permission kamar wancan skipping duka shiga start bari shiga wannan project din da na fara yi da su bari ne editing din shi to wannan application din shi muke amfani da shi na kan master ba shi da wannan watermark din ba shi da wannan tambara idan kana da wata tambaya ko wani karin bayani ko kuma link din baka gan shi ba a description na bidiyo na ko kuma baka san da za a sauke shi ba ku yi min magana a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa sai an jima